Barka da zuwa tashar Gasa TV News. Idan wannan ne karanka na farko zuwa wannan tasha mai albarka kuma kana tambayar kanka wannan tasha mai takunsa kuma wani irin shirye-shirye take kawowa domin ilmantar da al'umma. Yi kokari ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar karorawa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. A cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Ragasa TV News za ku iya samun shirye-shiryenmu kamar haka karatattukan malaman addini masu haƙiru daban-daban da suka shara faɗin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. labaru daga masana'antar Kannywood, sharhi akan labaran siyasar Najeriya da ma duniya baki daya. Masu kallo da sauraro domin neman karin bayani game da wannan tasha ta mai suna Rigasa TV News ko kuma tallata hajojinku, za ku iya tuntuɓar mu a nambar wayan mu kamar haka: 070 477 11123 ko kuma email address mu www.usmanawal859 at gmail.com muna godiya da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna rigasa tv news